Le sida cordiflora est une plante envahissante. Garmani haki ne da ke mamaye wuraren kiwo, ice ne da ke saurin girma kuma haki ne da dabbobi ba su ci, eh, kuma inda yake girma babu wani haki ko wani ice da zai fito ko ya yi juriya cikin shi, kuma hakan na janyo matsaloli ganin cewa wuraren da muke da a nan wurare ne na noma, amma muna da 'yan wurare na kiwo idan ana cikin su lokacin damina makiyaya suna kai dabbobin su kiwo ko kuma su zauna. Yanzu idan wannan haki ya mamaye wurin kenan dabbobin makiyaya ba za su samun abincin kiwo ba kenan wannan zai sa makiyaya su nemi zuwa cikin gonaki kafin lokacin sakin gonakin abin da ke kawo rikicin makiyaya da manoma kenan a nan kwanni kuma kuna ganin cikin wuraren noman babu filaye da yawa illa wuraren kiwo ba kamar a arewaci ba ne na inda ake da manyan filaye na inda makiyaya za su barin dabbobin su su je wajen kiwo. Me ke kawo yawan yaduwar ta? sai ki aksanci abin da ke kara girman wannan haki na farko lalacewar muhallin halittu yanzu idan ƙasa ba ta da albarka kenan wannan haki ne kaɗai zai fitowa kuma su girma haka kuma iska na air kawo shi akwai kuma tsuntsaye da za su air kawo shi nan su girma to ko akwai wata cuta da take sanya wa dabbobi to gaskiya dabbobi ba su cin wannan haki ba su cin hakkin ko kaɗan kenan ba za a ayar sanin wace cuta ba ce zai iya haddasa ma dabbobi amma matsala ce sosai ga muhalli ganin cewa haki ne da ke lalata filaye a nan bangaren kwanni. Ya kuke yi domin yakar yawan yaduwarta. Lite set plant kilfo Yaki da wannan haki ko ice akwai akalla hanyoyi uku. Hanya ta farko a lokacin rani sai a fara da cirewa ko ƙonewa wani lokaci ana amfani da hakin wajen yin taki kuma bayan wannan dole lokacin damina hakin zai yi tsiro Yanzu hanya ta biyu shine na jiran lokacin damina idan hakin ya fara girma sai a fara nome shi nan sai a kawo wasu irin shuka a sanya irin itatuwa masu amfani ga dabbobi domin domin dabobi su yi kiwo yanzu bayan wannan bai kare ba ana iya nomewa kuma ya fito idan an kai noma daga baya za a rika cire hakkin da hannu wannan ita ce hanya ta uku.